ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da Shehu Malami Abdullahi Shehu Maji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Wudil a jihar Kano game da hanyoyin inganta ilimi da kuma matsalolin da ke addaba ilimin musamman ma dai a arewacin Najeriya. A Kuma idan da lokaci za ku ji shawarwarin da wasu 'yan Najeriya suka suka baiwa gwamnati na inganta ilimi a kasar profesa gashi najeriya ƙasa ce mai tasowa kuma ana ganin akwai ɗalibai ko 'yan ƙasa masu basira fasaha na kirkire-kirkire amma ba a ba su muhimmanci ko a matsayinku na malamai ya kuke ganin wannan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lallai wannan ba karamin al'amari ka tambaya ba akai muna da makarantu muna da mutane masu hazaƙa waɗanda duk abin da kake tunani na kan kere-kere ba wanda ba za su iya ban aka ba su dama to dama ce da ba a samu yanzu misali idan muka ɗauki harkar nan ta kere-kere dukkanin manyan makarantunmu wayanda ake kira polytechnic idan ka je ka zazzaɓi wayansu ayyuka za su baka mamaki aha to saboda haka za ka ga cewar dama ce ba mu da ita idan muka samu dama za mu fiye da abin da ake tunani ɗauki yanzu polytechnic ta kano suna nan suna wani a na'ura wadda za ta matsa tumatiri ta kuma ninke shi ta tsuke shi ta zuba shi a mazubi wanda za a daɗe ana amfani da shi shekara ɗaya shekara biyu ba tare da ya lalace ba to kaga idan ka yi maganan tumatiri a kano riɓewa yake yana lalacewa a lokacin da ake yayinsa amma da ya wuce kuma sai ka ga tsada to wannan shi aka yi tunani ake gani wata mataki za a ɗauka wanda za mu iya lokacin da yake kasuwansa an yi amfani da wannan damar maimakon abashi ya lalace sannan kuma idan lokacinsa ya wuce kakarsa ta wuce yaya ne za mu dawo da wannan da aka aje ba tare da an samu matsalawar tsadar shi a kasuwa ba to haka ne kuma harkar shinkafa muna da yara matasa wayanda suka kware yanzu sun yi injina waɗanda za su iya eh, um, dafa maka shanshera sannan kuma su fitar maka da ita kai har ma an kai matsawar za su iya eh, abin nikata su warita ba tare da tsakuwa ba suna nan da kuma bangarori da dama ana nan ana ta guje-guje ana ta kere-kere to amma gwamnati ma ba ta san abin da ake ba da irin waɗansu ƙasashe ne da suka ci gaba ko kuma masu tasowa irin su indonesia irin su singapore din nan irin su da an ji mutum ya yi wani abu a akan jawo shi ne a killace shi a ajiye mishi kuɗi a bashi dama ya yi iya tunaninsa a kan wannan sannan kuma a ƙara fiye da abin da shi tunaninsa ya tsaya inda tunaninsa ya tsaya kuma a yi gini a gurin a fitar da shi to wannan shi ne rashin goyon bayar da ba ma samu ba haka ba lallai akwai makarantu sannan kuma akwai 'yan najeriya masu hazaƙa to me kake ganin yana haifar da haka shin 'yan najeriya nan ba sa son abubuwan da ake kerawa ne a cikin gida ko kuwa yawa akwai matsaloli guda uku na farko wato mu muna gan duk kayan da ya fito daga waje ai shine mai inganci saboda haka ba ma inganta namu sai muna kallon na waje yanzu da mu ɗauki misalin shinkafar nan kowa yana ganin shinkafar da ta fito daga waje ita ce mafi inganci akan na gida kuma kaga ba haka bane kafin shinkafar waje ta zo nan har ka ɗauke ta kai amfani da ita ta shekara ɗaya biyu uku to kuma an sa mata maganin da zai kare ta daga lalacewa amma ka gana haka za ka ji ɗanɗanan ma ba ɗaya ba ne to saboda haka akwai fifita kayan waje akan na gida na farko kenan sannan na biyu muna ɗaukan abu ne ƙyalli-ƙyalli na waje kyalkyal banza ne za ka gan shi a waje an gyara shi an yi abin to mu kuma wannan abin ne har yanzu ba mu daidaita a kai ba abin da ake kira finishing mm. za ka ɗauka ka je yanzu misali in ka ɗauki kata kujera wadda kafintoci suke yin ta da kujerar da ake shigo da ita daga ƙasar waje ka ɗauke su ka je ka aje su a ofis ko kuma ka sa ma yara a aji na karatu mm. ka gani wani lokaci zai ɗauka naka na wani lokaci na waje zai ɗauka ya lalace za ka gani to amma kaga kyallin na waje ya fi naka kyallin na gida saboda haka ana duba kyalkyal din nan wanda ake kira finishing mm. yawa da kuma packaging mm. to wannan shi ne abu na biyu da ke jan hankalin mutanenmu akan kayan waje da yake ake ba da fifiko akan na gida sannan kuma na uku kuɗi za ka ga kayan waje ya fi sauƙi akan kayan na gida ba kuma komai bane sai saboda rashin wuta mm. duk da za a sarrafa wa'annan abubuwan to abubuwan da za a yi a sarrafa in ka duba nawa ne babu wuta ko nawa ka biya kuɗin wuta ko nawa ka sayi diesel ko nawa ka sayi fetur kai wannan da abin da ka so ka har hada ka hada tun da babu wata taimako na gwamnati shi kai da kanka ne za ka yi kace ka yi abubuwan nan kai to idan ka sa kuɗin sai ka ga na waje ya fi sauki a kan na gida to wayannan su ne a ah, ginshikan abubuwa guda uku mm. da suke sa idanuwanmu suke komawa kan kayan waje akan fiye da namu na gida wadda kuma gaskiya laifin gwamnati ce sai ta shigo ta agaza ta taimaka sannan za mu koma akan kayanmu na gida mu mai da hankali akan irin kayayyakin mu na gida. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu zai daga aya a madadin bakon namu Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke Wudil a jihar Kano da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin Jolly Lodger Gresham na ku baban Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.